juma'a da ta gabata aka dawo wasannin league league na kasashe inda a can kasar spain bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 12 aka gwamta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da Las Palmas inda Real Betis ta samu nasara akan Las Palmas da ci biyu da babu. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ta sha kashi a hannun Real Madrid da ci uku da babu inda Real din ta bita ta gida ta samu nasara a kanta. Dan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo shi ya jefa duka kwallaye guda uku. Barcelona sun canjaras ba babu su da malaga a gida yayin da portugo ta sha kashi a hannun sabila da ci uku da biyu ita kuwa eva ta samu nasara ne akan celta vigo da ci ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi kuwa atlantic club ne ta samu nasara akan villarreal da ci ɗaya da babu yayin da sporting gizon ta sha kashi a hannun real sociedad da ci uku da ɗaya a gidanta alar da da za ta yi ba a hannun espanyol da ci ɗaya da babu ita ma a gidanta yayin da valencia suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da granada a yau kuwa za a fafata wasan ne guda ɗaya tsakanin kungiyar kwallon ƙafa ta liganis da osasuna misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya da nijar da kamaru har yanzu ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita take jagorancin ragamar tebur din La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 12 inda take da maki talatin Barcelona na biye da ita a mataki na biyu da maki ashirin da shida. sai sabila da take biye da ita a mataki na uku da maki ashirin da hudu a kasan tebur kuwa sporting zone ne take mataki na sha takwas da maki tara yayin da osasuna take mataki na sha tara da maki bakwai granada tana kasan tebur na mataki na ashirin da maki hudu inda aka tantance yan wasan da suka fi zuwa da kwallo a la liga cristiano ronaldo da real madrid yake kan gaba da kwallaye takwas yayin da messi na barcelona yake biye da shi da kwallaye takwas sai luis suarez na barcelona yake fiye da na mataki na uku da kwallaye takwas a bangaren premier na kasar ingila a ranar asabar aka ta wasanni mako na sha biyu na shekara 2016 zuwa 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united suka yi kunnen doki su da arsenal ɗaya da ɗaya Southampton ko sun tashi San ne babu ci da Liverpool yayin da Crystal Palace ta kashi a hannun Manchester City da ci biyu da ɗaya Watford ta samu nasara a kan Leicester City da ci biyu ita ma da ɗaya inda Everton suka tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya da Swansea Stoke City ta sha kashi a hannun AFC Bournemouth da ci ɗaya mai ban haushi Sunderland ta lallasa Hull City da ci uku da nema yayin da Tottenham ta samu nasara akan West Ham United da ci uku da biyu. A jiya Lahadi kuwa Middlesbrough ta sha kashi a hannun Chelsea da ci ɗaya mai ban haushi yayin da ɗan wasan Najeriya na duk da Moses ya zama shi ne gwarzon dan kwallo a wannan wasa da aka yi wato best player of the match. A yau kuma za a fafata wanda ake kira Monday night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Brom da Burnley misalin karfe tara na dare agogon nigeria Kungiyar kwallon kafa ta Celtic ta samu nasarar karewa kujerar teburin premier na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 12 inda take da maki 28 yayin da liverpool take mataki na biyu da maki 24 manchester city na mataki na uku da maki 27 ita kuwa hall city na mataki ne na 18 da maki 10 yayin da sunderland suke mataki na 19 da maki 8 swan city na mataki na 20 da maki 6 dan wasan gaba na chelsea diego costa yake kan gaba a gasar premier league na bana inda ya jefa kwallaye har tara yayin da sergio aguero na manchester city yake bin sa a mataki na biyu da kwallaye 8 sai eden hazard na chelsea yake da kwallaye bakwai a mataki na uku shi kuwa shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar portugal mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya ce yana son ya lashe zakaran kwallon kafa na duniya wato best player na shekara 2016 domin a shekaran ya samu nasara da dama daban-daban kama daga kungiyarsa ta Real Madrid zuwa ƙasarsa ta Portugal. A wannan shekarar ne ya samu nasarar cin kofin zakaran Turai wato Champions League da shekara 2015 zuwa 2016 haka kuma ya sake samun nasarar lake kofin nahiyar ƙasashen Turai na shekara 2016 wa ƙasarsa wanda aka yi a can ƙasar Faransa. shine kuma dan wasan da ya buga wasanni 48 a wannan shekara wa bangaren kasarsa da kuma kungiyarsa ya samu nasarar jefa kwallo har 51 ronaldo dai ya lashe wannan kambun har sau uku inda yanzu yake neman lashe na kudu ki lafiya